ga watan shidda na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa muna karatu a cikin suratul araf mun yi karatu zuwa aya ta talatin haka ne yanzu za mu tashi daga aya ta talatin da ɗaya muna roƙon allah ya mana muwafaka da katari da fahimta da yin aiki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Ina hula ni mulmusu shi. Ya bani adam? Ya kuɗa 'yan Adamu. Ku duk zinarta kun ku riƙe adonku ko tufafinku. Rin da kulli masjid. A wurin kowane masallaci. Ko kuma a yayin kowace sallah. Wakulu, wacce rabu? Kuma ku ci kuma ku sha. Wala tusirin amma kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah baya son masu yin almubazzaranci malam ibnu kathir Allah ya rahama a gare shi yace hadhihi al-ayatu karimatu raddun 'ala al fi ma kanu ya'tamidunahu min at-tawaf bil bayt uratan wannan aya da kuka ji raddi ne daga Allah ga mushrikai sakamakon tawafi da suke yi tsirara wanda muka yi bayani a kansa jiya kama rawahu muslimun wa nasa'i wa ibn jarir kamar yadda ya tabbata cikin riwayar nan ta Imam muslim da annasa'i da ibn jarir ne tabari imamul mufassirin cewa daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace kanu ya tufuna bil baiti uratan ar-rijal wan nisa sun kasance mushrikan makka suna dawafi a ɗakin ka'aba tsirara mazansu da matansu الرجال rijalu ماذا nahar maza sai su yi بالليل tsirara da rana wan nisa'u فقال الله mata sai su yi tsirara da dare ta'ala sai Allah ya wannan abin da suke yi ba shi yasa su ba wannan abin da suke yi barna ce wannan abin da suke yi wuce gona da iri ne Allah kuma baya son wuce gona da iri abinda Allah bai ce ba kada ka aikata kuma ka ce shi ya ce da kai sannan kuma abin da Allah ya ce shi yake so a yi abin da Allah yake so shine kishiyar abin da suke yi khudu zinata kuma inda kulli masjid inda kun zo masallaci ta kusa tufafi haramun ne shiga masallaci tsirara fita waje tsirara ma haramun ne ballantana kuma shiga masallaci wurin bautar Allah shine khudu zinata kuma inda kulli masjid Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa azina ita ce wato attazayyinu bil libas ko kuma azinatu al-libas wa huwa ma yuwadi sau'a wa ma tiwa dalika min jayyi min jayyidil badzi wal mata abinda ake nufi da azina da Allah ce ku rike adonku Allah yana nufi ku sa tufafi da duk abin zai rufe muku tsiraici Sanan da duk abin ma ba haka ba na abin ya shafi kayan tufafi bisa nau'insu da salonsu da daga ina suka fito da irin tsarin su ko su duk ya halatta min aljayyid na daga mai kyau shine azina duk Allah ya halatta muku kusa fa umiru an ya'khudhu zinatahum inda kulli masjid sai aka umarci mutane da cewa in dai suka zo kowane masallaci ko yayin yin sallah to lalle su riki adon su su kure a daka su fito a kyakkyawar hai'a da mafi kyan sura yanda Allah zai gansu ta hanyar kyakkyawar surar da Allah ya halicce su ko ya ba su damar sanyawa na tufafi wannan shi aka rawaito daga mujahid da akwa da kuma ibrahim nakai da sa'id ibn jubair da qatada da asuddi da abbahak da kuma riwayar imamu malik daga az-zuhri wannan duka sun ce ma'anar wannan aya ita ce kamar yadda abdullahi dan abbas ma ya faɗa babban malamin su a can sama ku sa tufafi mai kyau a yayin da za ku bauta wa Allah ku yi shiga cikin sura da hai'a mai kyau a yayin da za ku kusanci masallaci Allah yana so ya gan ku cikin kyakkyawar sura cikin alamar gode masa da ni'imar da ya muku na kyawawan tufafi da kyakkyawan wato hai'a yadda za a ganka ka bada sha'awa haka Allah yake so ya ganka in ka zo bauta masa wato cewa annaha nazalat fi tawafil mushrikin bil baiti uratan wannan aya kuma sababin nuzulinta wa in kana cewa wato al'ibratu laisa bi khususi sabab wa ma bi umumi al-ma'ana ko bi umumi ma'ana, ma'ana abinda ake la'akari da shi shine menene ma'anar take nunawa wanda ya shafi kowa duk da cewa an saukar da ita ne don radio mushrikai to ba su kadai ba duk wanda yake jin cewa in za a bauta wa Allah za a sa kaya ragga shi yake sa Allah shi yake shi yake wato eh, shine yake yardar da Allah shi Allah ke so ko kuma wanda ke tunanin cewa ma za a iya zuwa tsirara wajen bautar Allah to wannan ayar ta zama tana raddi gare shi mana ya ce ibn kasir ya ce wani hadin aya ce wa mawara da fi ma'anaha mina sunna wannan aya da hadisan da suka zo daga sunna waɗanda suke da irin wannan ma'anan suna nuna yustahabbu tajammulu inda Sala. ya nuna cewa mustahabbi ne in mutum zai sallah ya ado yana daga cikin mustahabbai masu kyau in mutum ya zo yin sallah ya sa kaya mai kyau da mutum ya je an kira sallah ya tsaya bayan ya yi tunanin zai je sallah ya kuma wani irin kaya ke sanye da shi in ya ga kayansa ba mai kyau bane ba mai tsafta bane ya canja kafin ya yi sallah kayan da mutum ya sa ya yi aiki na sana'a wanda ya datti da shi to mutum in ya sai yana da sana'a wanda take sa kaya ya yi dauɗa to sai mutum ya je da kaya mai kyau sai ya rataya a gefen wurin aikinsa ko a garejinsa ko a gonarsa yana zuwa in zai yi sallah sai ya kawo kaya mai kyau ya wanke jikinsa ya yi sallah cikin kyakkyawar sura shine kudu zinarsa kuma inda kulle masjid an fahimta in ya idar ya cire kuma sai ya ci gaba da harkokinsa sallolin da suke bukatar wannan a cikin wuni sallah biyu ne fa kawai daga sallah azhar sai la'asar to menene laifi a ciki ka canza kaya sau biyu don ka yi sallah na minti biyar zuwa goma zuwa sha biyar ka ci gaba da ka wannan ai ina gani Allah bai takura maka ba kuma Allah yana so ne tunda ya azurta ka da kayan da zaka sa mai kyau to ya fi so ya ganka a kyakkyawar sura lokacin da zaka bauta masa lokacin da kake sana'ar ka ka sa kaya irin ta sana'ar ka amma in ka zo yin wato bauta da za ku gana da ubangiji to lallai ka sa kaya mai kyau wala siyama yawmal jumu'ati wa yawmal eid ibnu kathir yace musamman kuma ranar juma'a ana son ado da ranar babbar sallah duk lokacin da aka zo idi na ranar sallah to ana so mutum ya sa kaya mai kyau in mutum yana da hali ya sa sabo wanda da bai taba sawa ba in mutum bai da hali ya sa wanda ya taba sawa amma wanda shine kure a daka a cikin kayansa haka ake so sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani kaya jubba wata alkabba wata mai ado wanda aka yi mata aiki ma da zinare a bakinta wato da alhariri aka yi adon bakinta na iya aikin wanda bai wuce wato ya uku ba fadin to wannan ya halatta suka ce in don ado ne dan na wuri dan kaɗan wanda za a sa alhariri duk da an hana sa tufafin alhariri ga maza amma in dan ado ne za a yi wanda bai da yawa babu laifi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa wannan in zai yi hudu ba ranar juma'a da kuma in za a fito idi kana ganin sa ka san yau rana ce ta musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk musulmi ana so ya nuna farin cikin sa a wurin ibada wurin da ka fi damuwa da ka nuna zaka kure a daka shine wurin ibada ka bambanta kanka da wanda shi dan duniya ne wanda in kaga yayi kyau to sai dai in harkar duniya amma harkar addini in ya kawo kowane kwarjalle ya daura ya kawo kowace a yaga ga rigar sai ya dora kowane irin abu ya sa kowace ma ya dora zai je sallah musamman inda zaka mutane suna fitowa sallar asuba rigar da ya tashi daga bacci fa shikenan ya tashi ko buroshi ma ba zai yi ba yana yin haka shikenan ya motsa idon sa ya wanke ido yayi wane ne sai tashi ya je sallah haka ko baya so ya rasa raka daya amma bai damu da cewa ya yi wa Allah shiri shiri na musamman ka sa wa Allah kayan nan wanda Allah ya azurta ka da shi ya ganka da kayan lokacin da ka zo ganawa da shi don ya kara maka wani jama'a an fahimta mala ce wa tsibu haka kuma ana so mutum ya zama yana sa turare na min zina turare ma yana cikin zina da Allah ya ce fuzu zinatakum kuma yana da kyau mutum daidai lokacin da zai sallah in yana da turare a kusa ya dan shashafa ya dan fefesa sai ya zama ya nuna alamar cikar hai'a da kamala lokacin da zai bauta wa Allah wasiwak haka kuma siwaki kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna dai annahu min tamami zalika don yana daga alamomi na cika wato ado malamin kasir ya ci gaba da cewa yana daga cikin abin da ya fi falala in mutum yana son ado to ana so ya rinka yin ado da farin tufafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa farin tufafi sa farin tufafi kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu da shi hadisin abdullahi dan abbas wanda imamu ahmad ya ruwaito kuma ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbasu min siyabikumul bayad in za ku rika sa kaya ku rika yawan sa farare fa ha min khairi thiyabikum domin farin kaya yana cikin mafi alheri a cikin kayan ku wa kafsinu fiha mautakum idan ɗaya daga cikin ku ya rasu in za ku masa likafani shi ma ku sa masa farin tufafi wa inna khaira akhalikum sannan in za ku sa tozali to mafi alherin tozalin ku shine al-ithbit fa innahu yajlul basar saboda shi yana ƙara gyara gani wa yumbitu sha'ar kuma yana ƙara kyan ko kuma tsiran gashin ido don haka dai wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake shiryar da al'ummarsa wajen kwalliya in ba mutum mai tsafta ba ba mai yawan sa farin kaya don duk kazami ba zai iya mu'amala da farin kaya ba in ya fara ma zai bari saboda yana zuwa zai nuna shi amma in mutum kazami ne to ba zai taba alaka da farin kaya ba saboda yanzu za a gano shi to annabi sallallahu alaihi yana yawan son sa farin kaya saboda shi mai tsafta ne to duk kuma mai son sa ya kamata ya so abin da yake so kuma duk mai son koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunnarsa shine tsafta da kuma kyakkyawan shiga imamu tabarani ya ruwaito da isnadin sa mai inganci daga katada shi kuma daga ibnu sirin anna tamiman dari ishtara rida'an bi alfin wa kana yusalli fihi tamimu dari ai kun san shi wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi abu ruqayya wanda da kirista ne ya zai musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na hadisin sayi muslim mai labari mai ban mamaki to tamimu dari ya dauki kudi dinari dubu ya sayi riga ɗaya da shi kai ka san dinari dubu kuwa yanzu a yanzu ne fa dinari daya wan kwata din safa shine shine mafi karancin abinda mutum zai sata a yanke masa hannu daya bisa hudun dinari daya yanzu nawa ne kan wanda da naira dubu goma sha shida shine daya bisa hudun dinari daya baka in ka ninka shi sau hudu shine dinari daya to ya sayi rigar dinari dubu yana rika sawa yana sallah kaji masu yi da gaske ce Allah ya ce wa kulu washrabu la tusrifu Abdullahi dan Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito daga gare shi mu'allakan ya ce kullu ma shi ita ai kul ma shi ita wal bas ma shi ita ka ci abinda kake so kuma ka sa abinda kake so a musulunci ya halatta duk abin da ya maka daɗi kuma na halal ne kuma ba cutarwa ce da shi ba zai gyara ka ya gina maka jiki ya sa ka yi kyau ka yi mai ka ci kayanka Allah ne ya ce wa kudu wa shirabu ka ci guminka ka ci halal ɗinka ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi kuma ka sa mai kyau ka fito kara murmushi Shi ne wa kudu wa shirabu ku ci ku sha wala sirifu ku dai kada ku rinka yin almubazzaranci an gane ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayan amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wanda imam ahmad ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi makhyalatin wala sara ku ci ku sha ku bada sadaka ku sa tufafi ku yi walwala ku dai kada ku rinka sa ko ku ci irin abin da zai rinka nuna takama da yin tafiya irin na nuna alamar girman kai wala taraf ko kuma abin da zai nuna wato almubazzaranci duk tufafi ko abincin da zai zama almubazzaranci haramun ne don Allah ce inda mubazzirina kanu ikhwana shayati wa kana shaytanu li rabbih kafura ba a so musulmi ya zama yana almubazzaranci ya almubazzaranci yake shine kamar mutum ya dinka tufafin da ya fi karfin wanda zai sa wani zaga ya dinka tufafi ya zauna ya shekara ba zai iso wannan tufafin ba har ma ya zo ya lalace kuma ya dauka ya ce ayyaya da shi ko ya dinka tufafin da suna da yawa shi baya bukata kuma bai dauka ya kyautar ba ya ajiye su suna na a cikin akwatuna manya manyan masu kuɗi da su da matan su aka suke yi waɗanda ba su gane addini ba wannan kuma kuskure ne ka dinka tufafi mai kyau ka dinka ko guda nawa ne amma wanda zaka sa in ka sa kai bukata ka cire sai ka bada wani shi ma ya tsana amma ka cire ka ajiye za ka shekara baka waiwayo kansa ba kana ta ɗinka wasu sabi kuma ka ajiye baka bada wani ba wannan shine isra a daidai lokacin da wani yake kukan neman abin da zai sa a bakinsa ya kwana ba tare da yunwa ba kai kuma ka ajiye tufafi a cikin a cikin akwatuna an ajiye su ba amfani za a yi da su ba wannan wala tusrifu Allah ya hana haka kuma abinci a dafa fiye da bukatar gida ta yanda da ya rage kuma ba za a ɗauka a ba mabukata ba a'a ga makwabta suna da bukatan abin da za su ci waɗansu ma suna starving suna jin yunwa har waɗansu ƴaƴansu malnutrition ya kama su ba abincin da za su ci amma a can gidan kuma an zo an kawo shinkafa an zubar sai dai su ga ya bi ta kwata a ga kwai ana gangarar da shi a ga yaro ya fito da soyayyen kwai suna wurge wurge da shi ai ƴaƴan masu kuɗi wazo aka suke yi wani kuma yana neman dumame da zai sa a bakin sa ya toshe yunwar da yake ji yana neman ruwan kunun da zai sha amma ga waɗansu kuma can sun maida abin nan bayan sun gama wasa da balobalo sun kare kuma sun ɗauki nama da kashi shi ma suna wasa da shi wannan duk wala tusrifu Allah ya hana ka ci mai kyau amma duk abin da ya rage ka ɗauka ka kyautar ka yi sadaka an fahimta kuma in ka zo dafawa ko zaka saya ka sayi daidai bukatar ka wala tusrifu kar ka wuce gona da iri amma in kai ne zaka yi bukata to shari'a ba ta yanke maka adadin tsadar ba ku gane magana da adadin da girman kyan an gane da tsadar kayan ko abin da zaka ci duk wannan ba a yanke maka ba kar ka yi fiye da bukatar ka kuma kada ka lalatar da shi bayan ka gama shine abin da ake nufi wala tusrifu kada ku yi israfi innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu wuce gona da iri ta hanyar yin almubazzaranci mai Allah ce a gaba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وبيجي ملأوك تنسركية جامد يقول من حرم قل إنما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ubangiji ya ce ka ce da shin wanene ya haramta kayan ado da kayan kawa da kayan kwalisa na Allah wanda ya fitar da shi domin bayinsa su amfana wasanyi ba minar rizqa kuma wane ne ya haramta abubuwan jin daɗi da more rayuwa na daga kayan arzikin Allah kul hiya lil ladina amanu kace ce da su waɗannan kayan jin daɗi dukansu na waɗanda suka yi imani ne fil hayati duniya a nan duniya a cikin rayuwar duniya za su ɗana har waɗansu ma su ci albarkacinsu waɗanda ba masu imanin ba khalisatan yawmal qiyama amma a ranar kiyama kuma kayan adon nan da kayan kawan nan duka nasu ne su kaɗansu a keɓe a ranar kiyama kazalika nufassilul ayat kamar haka yanda ka jin nan haka muke rarrabe ayoyi muke bayanin su daki daki li qaumin ya'lamun amma ga mutane masu sani kul kace da su inna ma harrama rabbi al fawahish iyakan abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha kowani iri ne ma zahara minha irin wadda ta bayyana wa ma batana da kuma wadda take boye wal isma kuma ubangiji na ya haramta wato sabo ko zunubi wal kuma ubangiji na ya haramta yin mugunta ko cin zali bi ghairil haqqi ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma Allah ya haramta muku kada ku rinka hada wani tare da shi wanda Allah bai saukar da hujja ba akan haka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kamar yadda kuma Allah ya haramta muku ku rinka fadin magana akan ubangiji irin abinda ba ku sani ba daga Allah Allah ya ce kulman harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq al-imam ash-shawkani Allah ya masa rahama a cikin fatul qadir yace hada kitabul li jami'i bani adam wannan Allah yana magana ne ga dukkan yan adam kuma Allah yana tambayar su bayan ya halatta musu abinda muka karanta a baya na cewa wato ya ce musu su rinka rike adon su kuma su ci su sha kuma su yi tufafi yadda suka ga dama ba tare da sun yi almubazzaranci ba sai Allah yake cewa wane ne ya haramta azina yace azina ma ya zayyanu bihi insanu min malbusin aw ghairihi duk abinda mutum zai yi ado da shi ya zama yayi kyau na daga kayan sawa aw ghairihi ko ba kayan sawa ba ko kayan sawa a jiki ko kayan ado a gida ko kayan ado a abin hawanka ko kayan ado a inda zaka zauna ko a ina wannan ya halatta minal ashiya'il mubaha matukar wannan abun na halal ne kal ma'adin allati lam yarid nahyun an tazayyun biha wal jawahiri wa nahwiha kamar kayan wato kayan ma'adinai na irin abubuwan da suke wato masu daraja din nan wanda ake ado da su wanda inda har ya zama ya halatta kuma shari'a bata hana ka amfani da irin ta ba to ya halatta kuma ya yake shi yasa Allah ya ce zinatallahi allati akhraja li ibadihi wanda Allah ya fitar don bayinsa dama Allah ya fitar da waɗannan abubuwa ne fa don bayin Allah su amfana shine mala yace fala haraja ala man labisa thiyabal jayyidatal ghaliyatal qayyima yace babu laifi a musulunci akan mutumin da ya sanya tufafi mai kyau mai tsada kuma mai kima da daraja idza lam yakun mimma harrama Allah matukar wannan tufafi bai zama irin wanda Allah ya haramta ba wala haraja ala man tazayyana bi shay'in min al ashiya'i allati laha madkhalun fi babu laifi a musulunci akan duk wanda yayi ado da duk wani abun ado wanda zai iya shiga cikin babin ado da kwalisa babu laifi walam yamna minha mani'un shar'i matukar babu wani abu na shari'a wanda yazo ya hana amfani da shi wa man za'ama anna zalika yukhalifu zuhud duk wanda ya dauka cewa sanya tufafi ko yin amfani da kayan ado na kure a daka ya saba wa gudun duniya faqad ghalata ghalata bayyina wannan ya fata yayi babban kuskure a musulunci bai gane inda bai gane inda karatun yake ba wa kad qaddamna fi hada ma yakfi wa hakaza tayyibatu min al-mata'imi wal masharib mala yace haka kuma duk wani abu mai daɗi na daga abinci ko abin sha wa nahwihi hima ko makamantansu mimma ya'kuluhu nas cikin abin da mutane za su ci fa innahu la da fi tarki tayyib minha maganar maganar gudun duniya ko a ce wane yana da tsantsani a duniya bai shafi wai sai ka daina cin abubuwa masu daɗi ba kafin a ce kana gudun duniya a musulunci Zama ana gane wannan karatun karatun ma kansa akwai daɗi ballantana abin da ce a ci wa tayyibat yace abin da Allah yake nufi da at-tayyibat shine al-mustaladzatu min at-ta'am abubuwa na abinci masu daɗi din nan in dai Allah ya hore maka ka ci kayan ka wallahi halal kake ci wakila huwa ismun amul lima saba kasban wa kasban wa mat'aman waɗansu malamai suka ce ma'anan at ne ne abinda ta hanyar nemo shi an samo shi ta halal kuma an zo cinsa kuma ana cin abincin irin na halal ne sai Allah ce kulliyar ya amanu kace da su wannan abubuwan dama na masu imani ne ka duk wanda ya ganka ya ce kai ka cika ƙuri'a da ka cika kwaliza ka cika kaza ka ce masa hiya lillazina amanu Allah ya ce dama namu ne in wani ya ce maka ka cika son daɗi bakin ka ya cika kwaɗayi ka ce dama Allah ya ce namu ne in ka rasa ne sai kai addu'a Allah ya kawo amma in Allah ya baka ka ci kayanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya ga ya samu wadata ya samu kuɗi sai annabi sallallahu alaihi ya sa a sayo masa dabbobi ya yanka a yi gashi a yi suya a yi farfesu manzon Allah ya ci kuma ya raba wa makwabta su ci inda a ce akwai wani abu a cikin barin jin daɗi na halal a yi na ƙarin imani annabi sassalama shi ne na farko da zai guje shi duk wani abu da kasan san mai daɗi ko annabi sassalama shi ne na farko a wurinsa annabi yana son nama a naman ma in an kawo wajen karfata mai mai wurin annabi yake ce a bashi ya ci sannan kuma annabi sallallahu alaihi yana son abubuwa masu zaki duk halawiyat da duk abubuwa kamar zuma kamar abu mai zaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shan zaki yana son zaki da mai sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ne cin sa amma sunnatu ada ba sunnatu ibada ba kar ka dauka na ce in ka ci akuya ka samu lada a'a in ka ci akuya ka ci halal jama'a an fahimta wannan duk don ya nuna mana cewa addinin mu ba addini bane na takurawa duk wanda kaga ya takurawa kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya takura sai addini ya fi karfin sa yace ai annaha lahum bil asalati wa in humul kuffaru fiha ko da kaga kafirai ma suna cin moriyan wannan abun asali na mu'minai ne su dan dani ne suna taya mu'minai ne ci amma asali na mu'minai ne madamu fil haya a cikin rayuwa khalisatan yawmal qiyama in sun mutu kuma ai muhtassatan bihim yawmal qiyama ta zama tasu su kadan su ba wanda zai taya su wa kana bil mu'minina rahiman kenan la yusharikuhum fiha al kufar kafirai ba za su taya su tabawa ba shi yasa Allah ce kadhalika nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun yace misla hada at-tafsil nufassilu al-ayatil mustamilati ala at-tahlil wa at-tahrim yanda kaje Allah ya bayani daki daki ai komi komi ya fito fili anan ko to Allah ce haka yake bayani ga mai ganewa waɗanda duk za su gane karatun ya fito fili kadalika nufassilu al-ayat haka muke bayyana ayoyi daki daki a fili kowa ya gane da kaumi ya alamun ga duk waɗanda za su gane Allah ka sa muna cikin masu ganewa to sai Allah ya ci gaba da cewa wallan sai Allah ya ce mene kul inna ma harrama rabbi al fawahish in kuna so ku ji abinda Allah ya haramta to ba abin dadi bane ko kayan ado a ga abinda Allah ya haramta al fawahish duk abu na sako da alfasha to wannan shine in kana neman abinda Allah ya hana kul inna ma harrama rabbi al fawahish abinda Allah ya hana shine al fawahish al fawahish jam'i ne na al fahisha ita kuma al fahisha shine ad dhulubul kibar allati tustaqba'u wa tustafhashu wa tustabashu li basha'atiha wa shana'atiha wa qubhiha duk abin da aka ce alfasha shine abin da kai akan kanka zaka ji kana jin kyama in ka aikata shi zaka ji kana jin haushin kanka in ka aikata zaka ji baka so a ce an ganka kana aikatawa to wannan shine alfahisha mummunan abu to Allah baya son mummunan abu cin abinci mai kyau da sa tufafi mai kyau yana cikin wannan to bai cin abin da Allah ya haramta ma ba haramin hawa ma batan da wanda yake fili da wanda yake koyi duk Allah baya su laifin boye da laifin bayyane duk Allah baya su menene laifin boye da laifin bayyane shine ma fu amina min hawa ma usir abinda zaka yi a fili da kuma wanda zaka yi a koyi duk iri ɗaya ne Allah baya su wal isma Allah baya son al ism al ism shine kullu ma'asiyatin yutasabbabu Ya yatasabbabu an al in inji al'alamatu sa'adi ya yace abinda ake nufi da laifi shine duk abinda sakamakon za ka samu zunubi to wannan abin shine ne ithm Allah ya son shi walbari abinda ake nufi da albari kuma shine azulmul zulmul mujawizu lil hadd zalunci wanda ya wuce gona da iri ka ci haƙƙin wani sunansa zalunci kai duk abinda zai zama akwai cin zali da cin haƙƙin wani to wannan shi ne ake nufi albaghyu kuma Allah madaukakin sarki ya hana shi wannan ayar tana cikin tana da daidai da abinda Allah ya ce wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi kaga al fahsha'i shine kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha wal munkari shi kuma shine wal ithm anan wal baghi kuma shine anan shi ma aka ce al baghi to duk ma'anar da yake to Allah madaukakin sarki ya hana wannan yace kuma wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya hana ku kuma ya haramta muku kada ku rinka yin shirka da shi cikin abin da bai saukar da hujja akai ba ai babu wata shirka da take da hujja ko da mutum yayi yi kokarin kakale-kakalen neman hujja yace abu kaza ya halatta addini ko ya kalmasa ko ya tankwara ko ya tawilin wata aya don ya ce abu kaza daidai ne a addini kuma wannan abun shirka ne to lam yunazzilillahu bihi sultanan ba Allah bane ya ce wannan kuma Allah bai saukar da hujja akai ba ko da mutum ya karanta wata aya ya ce haka take nufi to Allah madaukakin sarki ba haka yake nufi ba don Allah baya sa a yi masa shirka kamar yadda bai yarda ba a masa shirka to kuma ba zai yi umarni a yi shirka ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma yana daga cikin mummunan laifi ku rinka irin abin da ba ku sani ba akan Allah ka kirkiri magana ka ce Allah ne ya ce alhali kuma ba Allah bane madaukakin sarki ya fara wannan duka yana daga cikin laifukan da Allah baya so Allah baya son alfasha Allah baya son kuma al'isim Allah baya son albazi to mala yake cewa wa hasilu ma fussira bihi ma fassara ma fussira bihi al-ism malaman tafsiri galibin abin da suka yi tafsirin ma'anan al da kuma albaghi a cikin wannan ayar shine suka ce alkhataya khataya bil fa'ili nafsihi laifin da zaka yi don karan kanka wanda ka saba wa Allah ne kai kanka wannan shine al-ithm al-baghi kuma at-ta'addi ila an-nas shi kuma abin da zaka yi ka cutar da wani kuna gane bambanci al-ithm shine laifin da zaka yi na kanka na sabo al-baghi shine abin da zaka yi ka cuci wani to nan guda biyun duka sai Allah fa harrama hada wa hada sai Allah ya haramta wannan kuma ya haramta wancan to Allah baya son waɗannan duka to a cikin wannan ayar ibnu ibnu qayyim Allah ya masa rahama ya gaya mana cewa wannan ayar kaman tana nuna tartibin darakat ne na laifi laifi hawa hawa ne aiko to Allah ya jera ni, Allah ya ce alfasha haramun ne an fahimta alfashan nan ta fili da ta bayyane ai da ta boye sai ka haura sama wal ism sai kuma sako gaba daya wanda ya hada da alfasha ya hada da kuma abin da ba alfasha ba sai kuma albahi laifin da kai wa kanka sai kuma ka wuce kuma har ka fara cutar waɗansu kaga duk sama ake kawa nan da ka cuci kanka nan kuma kaje ka fara cutar waɗansu sai ce wa an ku, sai kuma ku je ku fara shirka kuma ka kaga laifin ya ƙara hawa sama kenan zuwa na hudu mataki na biyar na ƙarshe shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun har ku zo kuma kuna yin ƙarya kuna cewa Allah ne yace ku faɗa malam yake cewa wannan shine mafi girman laifi a duniya ba wani laifin da ya fi wannan فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل wa مما lahum yana daga cikin laifi amma wannan laifin waɗanda suka fi yawan yinsa su sune malamai amma malamai ba masu tsoron Allah ba malamai waɗanda suke sun sa rigar malanta amma suna so su ci da malanta ko kuma suna da ilimin amma suka take sani sai su rinka wuce gona da iri suna gaya wa mutane sakon da ba na Allah ba kuma su ce wannan maganar ita ce ta addini ita ce daidai kuma ba su da dalili daga Allah ba su da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan laifin ya fi shirka muni shi yasa Allah ya mai da shi shine na ƙarshe jama'a ana ganewa ba ka mummunan laifi ne a musulunci mafi girman laifi mutum ya kirkiri karya wa addini ya ce abu kaza halal ne ko haram ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله ce duk waɗanda suke yin ƙarya wa Allah su ce Allah ya ce kaza kuma Allah bai ce ba ko su ce ma'anar kaza shine yanda yake nufi a addini ko a wurin Allah ko a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka Allah ko annabinsa yake nufi ba kuma ba shine matsayin shari'ar Allah ba waɗannan sun fada cikin mummunan laifi Allah ya tsare to jama'a sai mu yi kokari mu kiyaye jigon darasin mu a yau shine cikon alkawari na wani alkawari da muka yi tun a tafsirin suratul nisa kun ba ku manta ba tun lokacin da muka yi tafsirin suratul nisa lokacin da muka karanta ayar da take magana akan alkawarin shaiɗan, cewa zai sanya ma mutane wato za su rinka safala khalqallah za su rinka canza halittar Allah sai muka yi bayani akan menene matsayin musulunci da hukunce-hukunce na fikihu dangane da canza halitta muka yi bayani akan abubuwa da yawa na matsaloli sai na ce amma magana akan ado shi kuma yana zuwa a cikin suratul arab to yau Allah ya kawo mu a cikin dukkan binciken da na yi hannuna bai doru ba akan wani littafi da ya yi bayani akan hukunce hukuncen fikihun musulunci akan ado littafi na musamman kamar littafin wata baiwar Allah mai suna Ubayr bintu Ali al-Mudaifir wata baiwar Allah ce yar kasar Saudiya wanda ta rubuta wannan littafi a matsayin Risalatul Magister wato dissertation ɗinta ne na masters da ta yi a jami'an nan jami'atul imam Muhammadu ibn saud al-islamiyya da take riya. sai ta rubuta wannan littafi malamai sai suka ga wannan littafi ya kai makuran da ya fi karfin a ce an bar shi a cikin jami'a sai wizaratu shi'unin islamiyya sai ta ɗauka sai ta buga littafin sai ya zama babban littafi ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan marji'i na musulunci a fikihu wanda ya tara bayani cikakke akan hukunce hukuncen ado a musulunci sunan littafin ahkamu zina hukunce hukuncen ado littafi ne wanda yake da yawa kuma wanda ya tara kusan dukkan abin da kake gani mushkila ce ta fikihu akan abin da ya shafi hukuncin ado a musulunci to gashi na tattaro mana kaɗan daga cikin abin da littafin nan ya kunsa na hukunce hukunce sai ku biyo ni amma da yake ba dogon lokaci ba za mu rinka faɗan dalilai ba sai dai ce muku kaza da kyau kaza ba kyau in kuna neman ƙarin bayani sai ka nemi littafin nan ahkamu zina na ubair bin ali daga cikin abin da wannan baiwar Allah ta iso kansa na hukunce hukunce shine al'asulu fi zayyuni al'ibaha asali a musulunci dangane da hukuncin ado an gane ko shine halal ne duk wani abu na ado a musulunci halal ne ta ce sannan kuma barin ado shi ma halal ne ku gane wannan magana ka yi ado halal ne ka ce ba za ka yi ado ba kuma shi ma halal ne dukan su biyu sun halatta kada ka ce don wani baya ado shi kuma ya zama abun aibi a musulunci a abun da aka hana shi ne kazanta shi kan haramun ne kazanta da bambarin ado kuma daban kun gane magana yawa wani baya so a ce sai yayi ado sai yayi kwalisa amma shi zai wanke rigar sai sa ba sai ya goge ba wannan bai aikata laifi ba ya bar kayan sai da ya yi fito da annakiya wannan shi ne haramun ya zauna baya wanka yana wari shine haramun amma yayi wankansa shi bai sa sabulu ba yayi wankansa bai shafa mai mai kamshi ba ya goge bakinsa kuma a shi bai damu da sai ya sa toothpaste sai yayi wane ne a wannan duk ya halatta jama'a an fahimta dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dalili akan ya halatta ayi ado shine wannan ayar wannan kan riga mun ji shi menene kuma dalili sannan kuma karin dalili akan ya halatta ayi ado Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan son ado ne in ka duba kamar hadisin albara ibnu azib ko kuma sahal ibnu sa'ad sa'idi da yace annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya kwashi wanka ya fito da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa kaya ja up and down gaba ɗaya set jan kaya yace na in dubi yace ga farin wata kuma daren goma sha hudu in na dubi annabi sai salama sai in dubi wata in na dubi annabi sai in dubi wata sai na ce karshe sai na iso conclusion cewa manzon Allah ya fi farin wata kyau sallallahu alaihi wasallam don haka in annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yin kwalliya to ya fi kowa kyau a duniya sallallahu alaihi wasallam tunda ya kai ga har zaka kwatanta shi da shi da farin wata wanne ne yafi haske da kyau an fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wani lokaci yakan zauna da yi ado ba yakan zauna bai taje kansa ba yakan zauna bai taje gemunsa ba sai zauna haka saboda shi kuma ya tabbata cikin hadisin Abu Abdullah ibn Abi Umama daga babansa wanda Imam Ahmad ya ruwaito Ibn Majah ma ya ruwaito Al-Hakim ya ruwaito da isnadi da ingantacce wanda Albani ya inganta shi a cikin Sahih tarhib wa Tarhib Annabi sallallahu alaihi ya ce al-bazazatu min al-iman wani lokaci ka zauna baka yi ado ba yana cikin imani alama ce ta tawazu da kaskantar da kai ba kullum kuma ka zama kai kullum a ado kake ba a'a wata rana kuma a ganka a regular wata rana a ganka haka ordinary saboda kai ma yi kama da wanda yana so ya adon amma shi bai da shi ai akwai wanda yana son ado amma bai da shi jama'a fahimta fa'ida ta biyu ita ce ado a musulunci yana da zawabit yana da ka'idoji da ya kamata ka lura da su manya manyan ka'idojin ado a musulunci shine adonka kada ya zama ka koya ne a wurin wanda ba musulmi ba adonka ko dai kai ka kirkiro wani ado da kanka don akwai wanda sun yi nisa a kwalita wanda su sai dai yi koyi da su to akwai kuma wanda za ka iya koyi da shi cikin yan uwanka musulmi amma a ce wani dan kwalita wanda ba musulmi ba shi ya burge ka har ka koye shi to wannan shi ne aka hana akan ya zama akwai at-tashabbuhu bil kufar na biyu kada ya zama at-tashabbuhu bil jinsil akhar kada namiji yayi kama da mata kada mata su yi kama da maza duk abin ka karka irin na mata ka zo ka kure a daga kuma ka shafa ko ka shafa ko ka sa a duk inda irin na mata ne karka yi ko wajen tafiyarka sannan haka mace ma karta yi irin na maza ka'ida ta uku ita ce kada mutum ya sa kayan da ake ce libasu shuhura libasu suhura shine kayan da duk gari babu mai irinsa ko saboda tsananin tsadarsa ko saboda tsananin araharsa kamar yanzu lokacin muna yara ai ana dinka mana wandon buhun gishiri lokacin babu ne amma yanzu talauci ya kai na mutum zai sa buhun gishiri halaku da yawa yan yan bana goma bana 20 nan ba kuma san an sa an wandon buhun gishiri ba wannan fatar buhun gishirin saboda sun mace aka ɗauko sai a dinka mana wando ko ai satar tela da shi kun san satar tela to duk wanda yake da hali a yanzu an wuce wannan lokacin Allah ya kawo arziki an ci gaba to mutum kada ya sa irin wancan in ya san ya wuce shi shi ma libasu shuhura ne sannan kar mutum ya sa kayan da zai zama duk garin su shi ɗaya ne ya fi kowa a'a wannan kuma yana iya kawo girman kai shi sa aka ce ka zama daidai da sauran mutane jama'a an fahimta sannan abu na kusa da karshe shine kada mutum ya ga ya sa kaya ko bayan ya sa kuma ya zama akwai al-kibr wal ujub da kuma abun nan almahyala shi ne mutum yana takama yana jin ya isa yana jin kai a kabari wasu su ce ka haɗu kada kai ka haɗu ka ce kai na haɗu a karkai haka saboda kawai tsabar ka kure a daka karkai haka jama'a an fahimta sannan kuma abu na ƙarshe daga cikin dawabit din a musulunci shine kada ya zama akwai isra shine almubazzaranci mun yi bayani akan almubazzaranci ko fa'ida ta gaba ita ce wato abin nan idan mutum ya zo yin ado a musulunci to adon da mutum zai yi lokacin sallah ta fi falala sama da adon da za ka yi a koyaushe saboda ku na ta kuma inda kulle masjid fa'ida ta gaba ita ce wato ana so kar a yi ado idan sallar da za a yin sallar roƙon ruwa ce wannan suna ta nuna cewa in za a ji annabi sai ya fita mutabaddilan da za a sa kayan ado ba amma mutum zai yi tsafta amma mutum kar ya sa kayan ado fa'ida ta gaba ita ce ana yawan son ado ya fi fitowa a lokacin ilimi na addini ko karantarwa ko koyo da kuma lokacin abubuwa na farin cikin musulmi kamar wajen bikin idi kamar wajen wani taro na musulmi wani abu dai da za a ce taro ne na farin ciki to ana so kai ado kar ka zama daban kowa ya fito yayi kyau kai kuma ka zama wani iri almajiri almajiri wani wani iri wani iri kuma kowa ya dan yi daban to kai ma ya kamata kai daban kai kyau da iya abin da Allah ya kore maka jama'a gane wannan haka kuma a wurin neman ilimi da kuma wurin bada ilimi shi yasa Imam Malik ibnu Anas ya kasance yana daga cikin wanda suka yi fice wajen yawan ado idan zai fito majalisinsa na karatu zai sa kaya wanda sai sarakuna ne ma ke iya sayan wannan kaya. in ya zo karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin fa'idoji dangane da ado shine ya halatta idan mace an zo neman ta budurwa take ko bazaura to ya halatta ita kuma ta dan gyara kanta ta fito daban ta yi ado ta kure a daka saboda annabi sallallahu ya ce yaje ya ga ma yad'uhu ila nikahiha wa mimma yad'uhu ila nikahiha zinatuha zaka ya halatta a lokacin ita sai ta yi ado sai dai kar ku manta mun ce a lokacin in za a zo ta zo da babban yayanta yawwa ita ta ajiye kujera ta ajiye wa saurayi kujera ko ba zauri yayanta kuma sai zauna a gefe haka kan sa ido kenan yawwa saboda ta ci ado kai ka ci ado A'a ba a yi dabar ku kudu ba sannan kuma fa'ida ta gaba ta takwas ita ce a lokacin da ake ado yana zama mustahabbi a tsakanin miji da mata kuma za a samu lada in an yi idan mace ta yi ado ta kure a daka ta gyara gwaggwaro saboda miji ya gani za ta samu lada haka shi ma miji in ya jara kuma ya coka hulansa ya zauna a ɗaki ya tace ba za ka fita bane ya ce ai ki ne ta ce Allah ya ka. to wannan shi ba zai samu lada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hunna yuhibbna a Umar dan Khattab yace inna hunna yuhibbna an tatajammalu lahunna kama na an na lakun mata suna so ku musu ado kamar yadda kuma kuke so su muku ado yana da kyau kuma maza su gane wannan bace tana so in yi ado ka yaba wannan mun taba karanta a suratun nisa amma mace ta zo na ta kure adon ta zo tana wucewa ta gyara tafiya ta yi waye kai kuma kai aka kana kallon TV ga babban TV a gaban ka ka ce kai wannan ado haka fa'ida ta gaba ita ce duk kayan adon mace yana kan miji ne miji ne zai sayo kayan adon kada ba ta yi ado ba kuma shi kuma zargin ba kuma shine bai sayo kayan adon ba mu'natu zina akan miji ne yake gaba ɗaya komi da komi har tozali har da gazal har wane ne in ta gara mata masa bil ya saya in ya ga dama kuma ya je sayo da kansa ya kama ta iya gwargwadon abin da yake so fa'ida ta gaba ta goma ita ce ya ah, ta tara kenan ya haramta matar da take idda ta mutuwar mijinta to ita ba za ta yi ado ba duk abin da ya shafi ado ba za ta yi ba tufafi da sa kaya mai kamshi da sa amfani da sabulu mai kamshi da sa wato ah, mai mai kamshi da turare duk wannan mace ba za ta yi ba in tana cikin idda fa'ida ta goma wanda aka sake ta sakin da babu kome kamar saki uku ita ya halatta a gare ta tana iya yin ado amma ba za ta yi ado wa mijin da shi ne wanda ya sake tabba an fahimta fa'ida ta shaɗe tana da alaƙa da wannan idan sakin na kome ne saki ɗaya ko saki biyu to ya halatta ta yi ado mustahabi ne ma ta rinka yin ado wa mijin don ya gani an sake ta saki ɗaya kamar yadda na sha gaya muku in miji ya sake matarsa saki daya auren bai mutu ba ya su mane auren zai mutu ne ranar da ta gama idda an fahimta da kuma Allah ce la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra don haka ana so a wannan lokaci ita kuma sai ta rinka ado tana kure a daka kuma tana zulawa tana dan zuwa tana wucewa ta gaban sa shi kuma mai yi wahala ya ce zai sake mai da ita fa'ida ta sha biyu ita ce yana daga cikin abu mai kyau a musulunci gyara gashi a wurin maza da mata duka idan namiji ya san gashinsa dama gashi ga kamansa to ya rika askewa idan kuma ya san in ya tara gashinsa zai tsabtace shi to yana da kyau tara gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tara su ma yana tara gashinsa sai dai gashin annabi ba irin na bakakken fata bane gashin annabi sallallahu alaihi wasallama in ya sauka yake yi ba yana taruwa cus ba ne in ya sauka har sai ya kwanta akan kafadarsa wani lokaci an fahimta ko to yana da kyau a musulunci mutum ya zama shi ma idan zai gyara gashinsa to yana da kyau yana kuma ya halatta gare shi ya bar gashi da yawa ya halatta kuma ya aski an fahimta ko a wajen gyaran gashin nan malamai suka ce malam ibnu usaimin an tambaye shi cewa menene kaidi ne a wajen gyaran gashi yace duk abin da mutum zai yi da namiji da mace duka matukar bai kai ga wani abu na haramun ba cewa zai apply din wani mai ko ya sa wani abu na haram ko kuma a yi koyi da wani wanda ba musulmi ba irin askinsa ko wani abu to ya halatta ka gyara gashinka kai ciki da yawa daga cikin suke yin tambaya akan dayin din kai malam ibnu usaymin ya ce ya halatta ma kai dayin din kanka maza da mata an fahimta man da zaka sa kanka ya rika sheki ko ya zama yalo yalo irin na Laraba duk ya halatta an fahimta haka kuma waɗanda za su iya sa wani abun da za a yi dayin din kan sai gashin ya zama bai yi kama da na bakaken fata ba ya ƙara kyau in dai ba wai zai yi kama da na arna ba ya halatta matasa ku yi adon ku zama an fahimta ku abinda annabi sallama ya hana a nan na ce a duba fatawan ibnu usaimin saboda kada wani dan zafin kai ya ce na ce ya halatta komi ka duba fatawan ibnu usaimin ya ce ba abin da ya haramta sai abin da Allah ya haramta in ku ba Allah bane ya haramta ka bar matasa su yi adon su menene aka hana a wajen gashi shine alqaza shine mutum ya acce wani wuri ya bar wani wuri annabi sallallahu ya hana alqaza in ba irin wannan bane mutum zai yi kuma ba zai yi koyi da wani banda ba musulmi ba kuma ba mutum ya yi furfura ne ya mai da shi baki ba wannan duk ya halatta jama'a gane fa'ida ta gaba ita ce makaruhi ne cire furfura kamar mutum yana da furfura ɗaya biyu sai ya cire su su ɗin makaruhi ne amma ba haramun bane amma haramun ne kuma mutum yana da furfura sai ya shafa musu baki sai su zama baki amma ya halatta duk wani kalan da za a sa in ba baki bane an fahimta annabi sallallahu ya koya wa waɗansu su rinka sa wato alhinna waɗanne wani asibir wanda za a sa ya sa gashin su yayi wata kala amma ban da baki fa'ida ta gaba ita ce wato mace ita an haramta mata aske gashi ta aske gashin ta gaba daya amma ragewa ita ma ya halatta sannan ya halatta ga namiji da mace duka gashin da ba na kai ba ana iya askewa kamar mace gashi ya fito mata a wani wuri a jikinta tana iya askewa kamar namiji yana da gashi a wani wurinsa wanda ba inda aka hana ba yana iya askewa inda aka hana namiji ya aske shine gashin gemu gemu kan kada mutum ya aske wai dan Allah da gemu da mutum bai da gemu wanne yafi kyau ne don Allah wanne ne yafi kyau wanne ne kuma yafi nuna cewa mutum namiji ne sosai amma menene a ciki kai da matarka ba bambanci ai ya kamata matarka in ta haka ta taba ta ji alaman akwai namiji a wurin amma gashin baki shi kuma suna annabi sallallahu shine a rage shi ko kuma a aske shi gaba ɗaya duk wanda mutum yayi ya halatta fa'ida ta gaba ita ce gashin gira a cikin ado ba a taba shi annabi sallallahu ya hana ya ce Allah ya tsine wa annabi sa sunan da suke feke giransu da an ce shi da feƙe shi duka bai halatta ba a bar shi yanda yake sai dai in yayi yawan da zai cutar sai a rage wurin da zai cutar din fa'ida ta gaba shine wato gashin hammata da gashin gaba duk wannan sunna ta nuna shi kuma cire shi ake yi fa'ida ta gaba ita ce wato sa tozali ado ne ga maza da mata in namiji yana so in ya sa tozali to wannan yana da kyau kamar yadda muka karanta a cikin wancan hadisin amma tozalin da aka fi so mutum ya sa shine al-ismik sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce yubahu lil ta tazayyunu bi adawati tazayyin bi adawati tazayyin dukkan abubuwa na zamani na kayan ado irin wanda zamani ne ya kawo su ya halatta ga mace ta yi amfani da su ba tare da wani iyaka ba sai abin da ya zama akwai abun haram a ciki kayan ado kala kala ko mace ta je ta yi famin ko mace ta yi a gida ko ta je a yi mata an fahimta ko irin man da za ta shafa ya sa ta ƙara kyau ko jikinta ya ƙara taushi ko ya sa ko da ma zai sa ta ƙara haske ne ya halatta duka haka malamai suka ce abinda malamai suka ce bai halatta ba shine abinda zai kai ga wato canza halittar Allah ko abinda zai kai ga zai kawo cuta a jikin fata ko kuma abinda shi abinda aka yi applying din haram ne in ba haka ba to babin ado a wurin mace duka ya halatta jama'an an fa'ida ta gaba ita ce ya halatta wato sajirin da ake irin na ado ya halatta a su abubuwa da sai a asibiti ake yin su na ado a gyara mutum duk wannan malamai suka ce ya halatta sai dai in ɗaya daga cikin abin da na faɗa ɗin nan ya shiga ciki ko an yi amfani da abu na haram a ciki ko an yi koyi da kafirai ko namiji ko mace ɗaya yi koyi da ɗaya ko kuma an yi amfani da wani abu na haram ko kuma mace ta je ta buɗe ta ga namiji saboda ya je mata wani abu wannan abun shine wanda aka hana tunda bai kai lalura ba amma ba haka ba ya halatta kamar mace ce za ta yi wa mace ba ko da abin da mata suke yin za su yi biki ba me sunansa ai kun sani to wannan abin duk ya halatta ba wani abu na haram a an fahimta abin da zai canza halittar Allah shine ba a so ko koyi da kafirai misali akan koyi da kafirai shine tatu kaga tatu ba wurin musulmi aka gani ba to ko da abun ado ne tatu ya haramta saboda waɗanda ba musulmi ba su suka fara yin sa abu na gaba shine mace mustahabi ne ta rinka sa lalle a hannunta da kuma a kafarta abu na gaba shine wato dukkan abin da ya shafi zinari da azurfa a ado haramun ne ga namiji sai dai a zobe kadai shine ya halatta namiji ya iya amfani da azurfa sannan abu na gaba shine yin ado da zobe sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne in mutum zai sa zobe kuma yana iya sa a kowace yatsa in banda waɗannan yatsu guda biyu da babban da yatsa na tsakiya da kuma yatsa yar manuniya su ne kawai annabi sallallahu alaihi ya hana ya halatta ka sa a kowanne amma wanda ya fi shine ka sa a wannan yatsa yar karama ita annabi yake sawa daga ita sai wannan yatsar da take binta duk yanda kai ya halatta fa'ida ta gaba ita ce dukkan sauran kayan ado da mutane suke sawa na agogo da wane ne shari'a bata yanke maka tsadarsa ba matukar ba za ka sa na zinari ba amma dukkansa in za ka sa kana iya sa kayanka fa'ida ta gaba ita ce kayan ado a cikin gida da kayan shimfiɗi da kayan kan gado da abin da aka yi fenti da duk wannan abun ya halatta matukar bai je ga wani abu na haram ba akwai wadansu abubuwa da makaruhi ne kamar sa labule gaba ɗaya lullube ɗaki ko ya lullube falo wannan shi makaruhi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna makaruhi ne sai dai in akwai bukata kamar in zafi ne ya yawa kasa don ka tare zafi ko sanyi ya yawa don ka tare sanyi amma in ba haka ba to ba a so a lullube ko ina da labule annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan wannan fa'ida ta kusan ƙarshe ita ce wato duk adon duk abubuwan da ake sawa a gida na ado abubuwan da suke da alaka da kamar dabbobi masu kyau ko mutum ya kawo irin tsuntsaye din nan masu kyau masu tsada ko wasu kayan livestock ko wane ne wanda mutum zai sa a gidansa wannan duk ya halatta kare shi ne wanda shari'a ta hana shi ba a ado da shi zama an fahimta amma kyanwa da sauran abubuwa na tsuntsaye da sauran dabbobi waɗanda ba sa cutarwa to ya halatta mutum ya sa su a cikin gida abu na ƙarshe shine bai halatta bayin ado a makabarta ko kuma a kabari kabari kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ado kuma ya hana yin plaster ko kuma yin siminti akan kabari waɗannan kaɗan kenan daga cikin fa'idojin da zamu iya faɗa dangane da hukunce-hukuncen ado a musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya bamu adon aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh